Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su. Har yanzu muna kan batun lantana wadda mijinta ya nace sai auren su ya ci gaba ta hanyar saka 'yan sanda su ci zarafinta. ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi lahashin gumel. Har yanzu shirin ciki da gaskiya yana yankin mai ne da ke karamar hukumar fufura a jihar Adamawa, inda wata mata mai suna Lantana Isiyaka ta nemi mijinta sarkin fawa Umar Ibrahim da ya sake ta don bata gamsu da ɗabi'unsa ba don ba ciyarwa ga yawan zagi da yake mata. don haka ta nema a sauwaƙe mata. Duk da yake lantana ta shigar da ƙorafinta zuwa kotun shari'a, amma hakan bai hana mijinta yin ƙaranta a ofishin 'yan sanda na maye ne ba, inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannu da ake kira Bidas ya yi ta maranta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi. Wai lallai sai ta koma gidan mijinta, ta kuma janye ƙarar ta shigar don a nema mata haƙƙinta. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da Umar Sarkin Fawa ke bayyana mana cewa lantana ta kai shi ƙara kotu. Da ta ta wajen alkali abin da aka yi aka tambaye ta wanke ne yake tafiya ta ce eh tun da kan je ban aika ban je ba ban aika ba kuma ba ni ba ta abinci. Sun ce kai ni na aika na je da baki nan za ki ba ta dawowa sai dai in ba ki takarda. Hmm. Sun na da kake sai ta ba ta takarda sai ta da kike da ita sai ta ba ta abinci za ku kara da ita. da muka je kotu ta kira hmm. ta ce ban je ba ba aika ban ce a amikan na je kuma na aika na aika ya mai unguwa ta na aika wakilin jimilla mun je da yayana irin hmm. na sai ta ce alkali tana can wahala gidana na ce to wahalar me take sha ta kawo shaidu ta kawo shaidu shine ne wani na wanda aka ce ma da ɗan baba. aka tambaye shi tsakanin da Allah bai ya halicce ka ne sani tsakanin zaman wannan da wannan yake tsakanin shi da Allah bai ya halicce shi ya sani akwai rabi ta zuta ce ta kwana biyu ta yi ki ba aka zo aka kira ni aka tambaye ni shi ya kira ni shi wani na ta tambaye ni ce eh za ta faru haka don ranan na ji na yi aiki na nama wace gari da dindo zai zo sun kuma wurin kantin ina executive kuma aka sake kira na kasance ba mu dawo ba sai da daddare ce wannan kwana biyu tabbas an haka ya faru amma kuma bata zo ta ba abinci ba kuma ta san ina da abinci ba ta tambaye ni ba aka tambaye shi tsakanin ki da Allah da halacci ka daga bayan ki mai kasan yake bai san komai ba ke nan ki tsakanin ki da Allah gaskiya ne haka ya faɗi ko ƙarya ne kake haka baki haka ba ƙari ba rage miki ba take babu na biyu ce yaya na shi ne ya san da kana shan wahala aka kira yaya na wanda suke uwa guda wanda muke uwa guda uba guda shi ana ce da shi ibi aka tambaye shi tsakaninka da Allah da ya halitta ka ne ka san yake akwai wanda nake aulata ba na gida ta zo tana fada ta ce na bata ban ba abinci ban fito ta ruwa ba kuma gashi ba ta abinci da nan mata ya kare ta ce to wani wanda ba yana in ki hona akan abincin nan kan ya za a kare tun da zan ina gida sai ki tambaye ni iyayen na wacce ya bai ki kuɗi ya ba da ni kuma sai ne ruwa ya ba ka kuɗin kwano gini shinkafa a ran nan da yamma sai Allah ya gaya wata aka tambaye shi tsakaninka da Allah da annabi bayan shi ne sani ce wallahi shi bai san komai ba hmm. in a ki da Allah haka aka yi ko ba haka aka yi ba tace wallahi haka aka yi ba ƙari bai rage mace ba ba ƙari ba rage to eh, sarki akwai wani bayani kan cewar ka kawo karanta ofishin hukumar 'yan sanda a nan Yola wadda har ma wasu 'yan sanda suka je suka ɗauko su da ita da wata ƙawarta kuma da wasu 'yan ah, uwanta guda biyu wadda har aka kawo eh, ta aka kawo ta ofishin yan sanda aka yi ta mata duka menene kuma gaskiya al'amari game da wannan to ni kan ba san da duka ba don ga mota mu da su ba ni kan sun suka shige mota da ni kan mota haya ne ta ba ban san ba ni kan ban da labarin duka kan A kan batun cin zarafin da lantana ta shaida mana cewa ɗan sanda mai suna Bidas ya yi mata ta hanyar zagi da tsangoma har ma da duka. Filin ciki da gaskiya tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya inda jami'in hulɗar jama'a na runduna ta uku da ke Yola ya ce tabbas sun samu korafin da lauyan lantana ya shigar a madadinta don a nema mata haƙinta. Well, sunana DSP Yusuf Adamu Muhammad jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na zontri wacce headquarters tana nan cikin Yola. Na farko dai batun maganan kes su da ke cikin kotu wannan bamu da labari amma akwai korafi kamar haka wanda wani loyan ita mata wata mata mai suna mrs lantana a nan loyan ya rubuta bayanan ya bayanan korafi eh, ya yi korafi ya sa wa wannan korafin hannu a rubuce a takarda so a bayani shi loyan ya yi magana akan ita wannan matan sun samu matsala da mai gidanta wani mai suna ibrahim buba ko buba ibrahim so bezon wannan sai suna zargin cewa shi ibrahim buba ya haɗa baki da wani ɗan sandanmu wannan ɗan sandan yana aiki a adamawa state command so wannan ibrahim buba mai gidanta ne suka hada baki da ɗan mu mai suna didas matthew a realidin to aka yi arrestin da ita matan da wasu aka kawo su nan shashin bincike na nan yola karkashin jihar adamawa so a garin wannan binciken sai suka yi zargin cewa wai wannan ɗan sandan mai suna didas matthew ya daki ita wannan matan to ya mata duka bisa ga wannan dalilan shine sai suka kawo wannan korafin a rubuce wa shi mataimakin inspector general na police mai kula da shiya na uku na 'yan sanda shi kuma aijin ya anshi wannan karan sai ya tura wa mukaddashin 'yan sanda na ɓangaren bincike so a yanzu da nake maka magana already shi mukaddashin kwamishinan 'yan sanda ya soma bincike akan wannan zargi kuma insha Allahu za a yi bincike na adalci za a yi bincike na kwakwaf kuma ina mai tabbatar maka akan cewa duk wanda aka samu da laifi ba ma fa shi ɗan sandan kawai ba hatta shi mai gidan da wasu duk wanda aka samu da laifi akan wannan korafin da suka yi doka za ta ɗau eh, doka za ta yi aiki akan shi eh. saboda ita dokan ƙasa ba ta san kowa ba kuma ita ba ta wai a'a ta yi favorin mutum daya mm, ba mm, ta goyon bayan kowaye kowane bangare ita doka duk wanda that is why aka yi ta saboda a kiyaye wannan dokan so a takaice wannan korafin ana kan bincike a kanta mm. insha Allah idan bincike ya kare shi mataimakin inspector general na shiya ta uku zai ɗau matakin da ya dace a bisa tsarin dokan kasa da kuma tsarin dokan 'yan sanda. Wato in doka ta kama eh. cewa duk abin da hukuncin da doka ta bayar? Duk abin da hukuncin da doka ai kowace kowane irin kowane kowane organization. Mm, wato kowane ma'aikata. Kowane ma'aikata tana da eh, eh, yanayin tsarin ta tana da dokokinta. Mm. So wannan dokokin kuma ta riga ta bayyana komai a fili. dokokin nan ta faɗi a idan kai ma'aikacinsa ko kuma ma'aikacin ɗan sanda da kai idan ka yi kaza in ka yi haka ya saba wa dokan ɗan sanda aikin ɗan sanda hukunci kuma akwai hanyoyi wanda police act and regulation ta riga ta yi providing hanyoyin da za a bi wurin ladabtar da duk wani jami'in ɗan sandan da ya aikata ba daidai ba a ɗau matakin da ya dace hmm. in na kora ne za a kore shi. yanzu dai abin yi shine za mu jira hukuncin da kotu za ta yanke kan shari'a sarkin fawa da matarsa lantana Haka kuma za mu jira binciken da rundunar 'yan sanda za ta gudanar game da korafin cin zarafin lantana da aka yi. Masu sauraro masu iya magana daina cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau. Haka kuma ɗan sanda abokin kowa ne, don aikinsu shine kare lafiya da dukiyar 'yan ƙasa, ba wai cin zarafi da mutuncinsu ba. Filin ciki da gaske na faɗakar da duk wani da ya fuskanci irin wannan cin zarafi daga wani jami'an tsaro da yake ganin hakan ya keta masa haƙi. zai iya mika ƙorafinsa ga hukumar da jami'in yake yi wa aiki domin a bi masa haƙƙinsa ko kuma ya tuntuɓi wannan shiri na ciki da gaskiya. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin Mulado Salisu Im Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.